yana da mahimmanci sosai akan mahaifiyar ita kanta da kuma jaririn da aka haifa saboda yana kare ita mahaifiyar akan samun juna biyu da wuri sannan kuma yaro ko zai samu lafiya sosai yana kare shi daga cututtuka kamar su gudawa nan yana hana kumi na farko da ake zubarwa a namu gurin ake cabe da amfani yana do su sinadari da yake hana yara kamuwa da cututtuka daban-daban ana bada daga ran da aka haifi yaro har zuwa tsawon wata shida kuma ba a son a bada komai da nonon nan har ruwa ba a son a bada ai sai dai shawara gaskiya ba abu ne da zaka tirsasa mutum ka ce yayi ba dole amma ya kamata a ce iyaye mata in sun zo asibiti gurin awo ana faɗa musu muhimmancin yin wannan exclusive breastfeeding wato ba da nono zalla Wasu iyaye masu shayarwa sun bayyana rayoyinsu dangane da shayarwar. Ina yi saboda ina son ɗana ya samu ƙoshin lafiya na kariyar wasu cututtuka su yawa haka a jikinsa. Saboda ruwa aikin gashi ne shine rayuwa ko kuma nonon ma yau da gobe yana da ɗan zafi a ta tsotsa da dumin sa ga yake zuwa ba kamar ruwa ba dinga ai a ba yaro ruwa a tafasa a bashi. ya sha a'a bana saboda ya fi kara lafiyar jikin shi da ya kare mai lahiya sai dai kuma dr firdaus salihu el yakub ta ce ba da goyon baya da ilimi mai alfanu zai taimaka wajen karfafa ba da nonon uwa zalla baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.